Nabila a ina kika sai wannan katifa mai kyau da nagarta? A kamfanin Azama Form a don kwarai kana wa kowa domin suke yin kalolin katifu daidai da bukatun jama'a ga inganci da nagarta. Ko saye katifun Azama Form zai kasance cikin farin ciki. Dama Hausawa sun ce sayan nagari mai da kuɗi gida. Kamfanin Azama Form sun jima suna gansar da abokan hulɗa da kaya masu nagarta. Shin a wani mazauni ne wannan kamfanin yake na Azama Form a jihar Sokoto? Mazaunin nasu na nan a bayan Sokoto Clinic kan hanyar bypass a gidan Jaredi da ke ranjin Sambo. Haka ma suna da rassa da suka hada da babbar kasuwar Sokoto a kofar Gawo da kuma kofar Roba haɗi da Hajiya Halima sai kuma garin Illela uwa uba da kasar Nijar garin Kwanne da Tawa da garin Doso duk a cikin jamhuriyar Nijar katifar Azma Farm mai hoton zaki duk inda aka je ana samun Azma Farm a cikin farashi mai sauki to in ko haka ne daga yau ba zan sake sayin ko wata katifa ba sai a kamfanin Azma Farm domin su suka karbi lambobin yabo kan ingancin aikin su tare da gamsar da al'umma domin neman ƙarin bayani sai ku tuntubi lambobin waya kamar haka sifili takwas